har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a inda mun karanta hadisin abdullahi dan abbas da annabin rahama salawatu rabbi salamuhu alaihi yake cewa ya ti kuma shaitanu fi salatihi shaidan ne yake zuwa ma ɗaya daga cikinku a cikin sallan shi fayan fi maka'adatihi sai ya hura duburan shi fayukhayyalu ilaihi annahu a hadatha sai kuma ya sanya ma wasu wasin cewa kayi hadasi walam yuhdith alhali kuma ba hadasin ne mutum ya yi ba fa'iza waje da zalika falayen sarif duk sanda ɗaya daga cikinku ya ji haka to kai ya gaugawan yanke sallan shi hatta sma a sautan au ya ji da riha hasi ya ji sautin fitan tusa ko ya ji wari to wannan hadisi mala ya ce al'imamul bazar shi ya fitar da shi wa asluhu fi sahihaini min hadisi abdullahi bin zaid asalin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim a ruwayan abdullahi dan zaid wali muslimin a cikin ruwayan muslim ya ce an abi horera na hauhu walil hakim a cikin ruwayan al'imamu hakim an abi sa'idin al marfu'an iza ja'a ahadukum shaitanu annabi ya ce duk sanda shaidan ya zo ma ɗaya daga cikinku faƙala ya sa ma cewa naka a hadasta ya sanya maka wasu wasun cewa kayi hadasi falyakul ka zabta to ka ce ma shaidan ƙarya yake yi akhrajahu ibn hibban bi lafzin falyaqul fi nafsihi ibn hibban ya fitar da wannan riwaya amma mutum ya faɗi cewa ka zauta ɗin a cikin ran shi bayan da muka ji wannan hadisin a wancan karatu da ya gabata malai ce waɗannan hadisai kamata ibn hajar ya tara su wuri ɗaya a ruwayan abu huraira wanda mu karanta tun a baya saboda su duka abu ɗaya suke karantarwa hadisin abu hurairan shine wanda yake cewa idan ɗayanku ya zo masallaci yana sallah sai ji cikin shi ya yi ƙara a kharaja minhu shay'un amla to falayan sarif hatta yasma a sautan auye jidan rihan to idan kuka kalli wannan hadisin ko waɗannan jerin giyan hadisai hudu da kyau to ya fi kyau a hada su da wancan ruwayan na abu hurera a can shine ɗan tambihin da malam ya yi to amma ba mu san hikiman da ta sa shi ibn hajar ya katsa hadisan ya kawo su a nan ba to za mu tashi inda ya ce takhrijul hadis amma hadisu bin abbas radiyallahu anhuma faqad akhrajahu bazzar shi hadisin ibn abbas na farko na 82 haƙiƙa al-imam al-bazzar ne ya fitar da shi a cikin shafi na 171 muktasar zawa'idihi ka duba muktasar na zawa'id na albazar a nan wannan hadisin yake min tariki isma'il bin sabihin qala Haddasa abu ausin an saur bin zaidin an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu ma bihi marfu'an wannan shine isnadin hadisin ruwayan bazar وقال يشي لا نعلمه هذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما wannan riwaya da wannan lafazi a ruwayin ibn abbas kadai muka same ta warawa ma'anahu min tariki gairihi amma akwai riwaya da ta zo dauke da ma'ana shigen wannan a wani riwayan da wani ya ruwaito ba ibn abbas ba wa haza isnadun hasanun malai ce wannan isnadi ne kyakkyawa isma'il ibn sabihin sadukun shi isma'il dan sabih to mutumin kirki ne malamin bazzar ne wa abu ausin shi kuma abu aus malamin ismail dan sabih saduƙun yahimu shi ma mutumin kirki ne amma yana samun dimuwa wa ta ba'ahu dawurdi anhul indal bai haƙi amma an samu ta a riwayin shi ta hanyar al'imam al-bai haƙi a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu wal hadisu asluhu fi sahihaini shi wannan hadisin ruwayin ibn abbas wanda al'imamu bazzar ya fitar da shi to jigon hadisin asalin shi to yana cikin sayul bukhari da muslim wanda al'imamu bukhari ya fitar da shi a lamba na 137 muslim a lamba na ɗaya. من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أرواي عبد الله بن زيد الله مدوكين سركي قارا مشير دايتشي شكا إلى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل mutum ne ya kawo النبي wajen الرجل يخيل arrajulu yukhayyalu يجد الشيء mutum ne so da dama yake jin wasu wasi a ran shi yana jin wani abu fi salati a cikin sallan shi kamar ya yi tusa kamar ɗuguwan fitsari kamar haka dai ƙala sai annabi ya ce layan sarif hatta yasma a sautan au ji da rihan ya ce kai ya gaugawa ya saurin fita yanke sallan shi har sai ya ji sautin fitan tusa ko ya ji warinta to a nan shi ne sai gane cewa lallai da gaske tusan ya yi kuma abin mamaki in kun ji wannan kenan shaidan sai dai ya hura dubaran ya yi kamman an yi tusan amma bai da iko da karfin da zai iya sa tusa ta yi wari kenan kuma bai iya sawa tusa ta fita <clears throat> ta yi ƙara inda yana iya sa tusa ta fita ta kara da shaɗin ya wulaƙanta mutane an gane sai kana cikin taro cikin jama'a kawai sai zo dubaranka sai ya fasili da pass honorable ne <laughs> mun gano wannan da kyau to allah bai ba shi wannan daman ba ko ya zo sai yana cikin taro sai ya zo daidai jikinka sai ya saki tusan sai a ce allah ya kyauta mai martaba ya bata wurin <laughs> ai warin nan da ka ji kama an fasa kwai bar gulbi ko daga nan da taso to allah maɗaukin sarki bai ba shi wannan ikon ba an gane amma yana iya haifar da tasalsalin tusa tasalsalin fitsari wanda karatun alkur'ani da bin matakai a ilmance na rukuya yana maganin waɗannan shiriritan nashi allah madaukin sarki ya kyauta ofi muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim a lamba na 362 min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu wa taqaddama fi awwali hazal bab malaci ruwayan ya gabata a farkon wannan babin wa huwa al al khamis shine hadisi na biyar da makaranta a cikin babin hadisin da mala yake mana isharin shi kuntuna amma hadisu abi sa'idin faƙada akhrajahul hakim mala ya hadisin abu sa'id hakim ma ya fitar da shi a jiz'in farko shafi na 134 wabni hibban ibn hibban ma ya fitar da shi a jiz'i na shida shafi na 389 min tariki yahaya ta hanyar riwayan yahaya buna abi kasirin an iyadi buna hilalin an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wa awwal hadis asalin farkon yadda hadisin yake shine idza salla ahadukum falam yadari talatan salla am arba'an idan ɗaya daga cikinku ya zo yana sallah to yakan samu kanshi a cikin wani ruɗani ya kasa gane shin rakawai uku ya yi ko hudu falyasjud ni wa huwa jalisun to ya sujada biyu yana zaune wa'iza a ta to sai ɗige-ɗige ma'ana hadisin na da tsawo wa tamamul hadis inda huma cikon hadisin a ruwayan al'imamu hakim da ibn hibban ya ce hatta yasma a sautan bi uznihi har sai mutum ya ji sautin fitan tusa ba tsammani ba da kunnin shi ƙarara au ya ji da rihan bi amfihi ko kuma ya ji warin tusan ta fita da hancin shi ba hasashe da kuma tsammani ba jama'a mun gano wannan mala ya ce wa rijaluhu sikat mazajen da suka fitar da wannan riwaya amintattu ne rijalu shaikhaini mazajen bukhari da muslim ne غير إياد بن هلال بند إياد بن hilal فإنه لم يوثقه إلا wanda ya wasaƙa shi wannan malami sai ibn hibban walam yarwi anhu illa yahya ibn abi kathirin kuma bai da wani ɗalibi sai yahya ɗan abi kathirin kun gane inda ma yana da ɗalibai guda biyu sai zama mastur sai zama hadisin shi ya zama hasan kenan qala fi tagrifi taqrib a cikin at-taqrib ibn hajar ya ce iyad ibn hilal waƙila ibn abi zuhair al-ansari waƙala qala ba'dhum iyad ibn hiya hilal ibn iyad wa huwa marjuh wannan iyad shine hilal dan iyad shine magana wacce tafi ƙarfi. majhulun malami ne majhuli min thalisa tafarrada yahya ibn abi kasirin bin riwayati anhu da yana da ɗalibai guda biyu da sun fidda shi daga wannan jahalar an gane wannan da kyau ko to kawai shine matsalar wa kada aka abu dauda abu dauda ya fitar da wannan riwaya a lamba na 1029 wa tirmidhi haka al-imamu tirmidhi lamba na da shida min tariki ismail ibn ibrahim ta hanyar ruwayin ismail ɗan ibrahim ya ce na hisham addastawa'i bi hazal isnad wa hassanahu tirmidhi ita wannan riwaya al'imamu tirmidhi ya hassana ta jama'a mun gano wannan da kyau ku ruwaya ce wacce take hassana malai cewa amma hadisa abi sa'idin amma hadisin abu sa'id faqad akhrajahu al-hakim malai ce wala allahu min al-hasan lighairihi ce mai yiwa wannan riwaya hasana ce lighairihi la zatihi sai dai a hassana wannan riwaya bi majmu'i turuqihi amma hadisin ya zama hassan mai cin gashin kan shi tofala an gani lakin ta ba'ahu a ta bune tsarin an abi sa'idin inda muslimin wasu ya fi babi sujudu sahawi bale ce wannan hadisi yana nan tafi a babin da ke bayani a akan sujudu sahaw insha Allah lakin laysa fihi jumlatil mazkura huna sai dai a wancan riwaya ba wancan jumlan da aka ambata da yake cewa wa'iza a ta ahadukum shaitan fahiyya mimman da bihi iyadu hilalin ita wannan riwaya tana daga cikin ruwayoyin da iya dan hilal wancan majahulin ya kaɗe da fitar da ita والغرض من إيراد اللفظ بن هبان أنه أفاد أنه يقول كذبت hikiman kawo wancan riwayan na ibn hibban saboda faɗin kazabta ɗincan fi nafsihi wala ya takallam ba cewa aka yi ka ce kazabta a ji ka furta cewa ƙarya kake kana sallah ba amma an ce ne ka faɗi a ranka ko da atishawa mutum ya yi in yana son ya hamdala to a ran shi zai yi in ga ji kiran sallah ma za ka ansan ya zama dole wanda ba lallai ba ne to sai dai ka yi a ranka an gano wannan da kyau ko shi ma malamai suka ce sallan nafila wasu ma suka ce kwata-kwata karkai ina fatan mun gano wannan amma ka ga al'amarin sallama in amma ba za a ce ka ansa a ranka ba sai ka gama sallan duka sai ka ansa. amma shi wanda ya ma sallaman za ka ansa mai sallaman shi bi yadi ta hanyar ka ɗaga mai hannu haka an gane wannan allah ya taimake mu to wannan shi ne takharijin wannan hadisi a takaice fikihul hadis malai ce fikin wannan hadisi bayanin farko ya zo cikin subul salam na al'amir sana'ani jiz'in farko shafi na 72 ƙauluhu falyakul kazabta a cin hadisin da aka ce idan ka ji motsi a cikinka ko ka ji motsi kamar ka yi tusa a dubaranka kuma kai baka ji wari ba sannan baka ji fitan iskan ba to ka ce mashi ɗan ƙarya yake yi ya tamilu annahu ya kula lafzan malam amir al sanaani ya ce wannan yana ɗaukan za ka iya lafaza lafazin ka ce ƙarya kake yi aufi nafsihi ko kuma zai iya ɗaukan ka faɗi a ranka lakin ƙauluhu wa akhrajahu bune hibban bi lafzin ya fi nafsihi malai ce sai dai ruwayan da ta zo daga ibn hibban cewa zai faɗi a cikin ran shi ne bayyana annal murad al-akhir minhu ana nufin shi ne bayanin da za ka faɗa a ranka ne ka ce kai shi ɗan ƙarya kake yi wa rawa hadisul hakim bi ziyadati ba da ƙaulihi zabta sai dai a ruwayan hakim an samu ƙarin za ka faɗa ƙarya kake yi e illa min illa man waje da rihan sai fa wanda in ya ji a wari au sami a sautan bi uzunihi ko ya ji sautin bitan tusan a cikin kunnin shi to wannan fa ba zai ce karya ba ne domin yaƙini ya same shi mun gano wannan shi ko alyaƙini la ya zulu bi shak amma can shi ɗan ƙoƙari yake ya cuso ma shakka to kana jin wannan shakkan ta kunno kai ta duro maka sai ka ce ma kayan ƙarya kake yi wata ƙaddama ma tufiduhu hazil ahadis ce ga bayani ya gabata na abin da waɗannan hadisai suke fa'idantarwa walau dummal musannifu hazihin riwayat ila hadis abi huraira allazi qaddamahu da dai a ce ibn hajar ya haɗa waɗannan hadisai a ruwayan abu huraira wanda ya gabatar wa ashara ilaihi huna lakana aula bi husni tartib kawai in yazo sai isharan hadisin yace to da abin yafi da tartibin yafi kama arafta kama yadda mai karatu zai gane duk in ka kalla hadisin kama abu da suke karantarwa kun gano wannan da kyau ko kila kun tuna hadisin ai shine malam al-amir as-sanani yake cewa a bisa husnul tartib da dai a ce ya haɗa hadisan wuri ɗaya to da ya zama amsal da wannan ya fi kyau wa hazil ahadis dalatun ala hirsu shaitan ala ifsadi ibadati bani adam malai ce waɗannan hadisai suna nuni akan irin kwaɗayin da shaidan yake da shi matuka akan ya ga lallai ya ɓata ibadan ɗan adam khususan as-sala musamman ma sallah wa ma ya ta'allaqu biha da abin da yake da alaka da sallan wa annahu la ya'tihim ghaliban illa min babi tashkiki fi tahara so da dama shi dan bai kawo ma hari sai ta fannin ya sa ma shakka cikin tsarki taratan bil qawli wa taratan bil fi'li a wani lokaci ta hanyar magana ma ya zo kunninka ya kyara maka ko kuma ya zo ya aikin ka ji kamar wani abu ya fito ta dubaranka wa min huna tu'rafu anna ahlal waswas fi tahara imtasalu ma fa'alahu wa qalahu mare ce to daga nan ne zaka gane waɗanda waswasi ya aura dangane da abin da ya shafi tsarkinsu suke bin aikin shedan da abin da yake gaya musu za a ga mutum ya je ya alula su biyar ta ke cewa na ba kayan alula ba sai ce ya ji kamar takari ne kun gano wannan da kyau ku idan kaya alulan kaya da ya ƙi ne ko shedan ya zo zai maka wannan makircin ku ka ce ƙarya kake yi alulan ka nan ba abin da ya same ta ina fatan mun gane to amma an ga ce za ka biye mai a haka ko ba abin da za ka tsinana kana sallama zai sa ka fita <clears throat> yasa duk wanda wasu wasi irin wannan ta aura to ji ga ka'idan da aka ce ya ɗauka ya kula ya rika yi amma in ya samu ya ƙini to ka sani ya ƙini shakka ba ta gusar da ita allah ya taimake mu a cikin manhatul allam sharhu bulogul maram na abdullahi al-fauzan ya ce shiddatu adawati shaitani lil insan wani hadisi ya fito da tsananin gaba da adawa da ƙiyayyen da shaidan yake ma bil adam kun san akwai ƙiyayya da gaba da aka gado na tun azal kun tuna to shaidan ya kafa wannan adawan a cikin 'ya'yan annaba adam <clears throat> a wannan bangare na tsarki bai sakaci da shi ba da ya ce zai bullo ma ɗan adam ta nan ta can har sai ya tabbatar da ɗan adam bai kulla wani abin arziki ba to shine mala ya ce wannan hadisin yana ƙara fayyace mana girman ita wannan adawan wa zalika bi ifsadi ibadatihi ta yadda shaidan ya ƙullo ta wannan ɓangare domin ya ga ya ɓata ibadan ɗan adam wala siyama masalata wa ma ya ta'allaku biha musamman ma sallah da abin da yake da alaka da ita wa iqa'uhu fi shukuki wal auham hatta tafsida taharatahu ta yadda shaidan yake ƙoƙarin jefa ma ɗan adam shakka ya sa shi a cikin ɗimuwa da tambaba har ya ga ya la'anta mai tsarkin shi wa tabtulu salatahu kuma ya tabbatar da bacin sallan ɗan adam taratin bil fi'ili fayan fahu fi adatihi a wani lokaci a aikace yake sai zo na hura maka dubaranka wa taratin bil qawli bil waswasa wani lokaci ko magana zai ma ta hanyar sama wasu wasi a kunninka ko a zuciyarka ya ce maka innaka a hadasta kai ka fai hadasi ka ji na farko wanda yake mara albashi <clears throat> mun gano wannan sai zo sai ya kyara maka wannan domin manufan kawai saka ka cikin rudani to kana jin wannan to annabi ya riga ya gaya maka lagon shi in dai baka ji sauti ba in dai baka ji wari ba to ka harbe shi da ka zabta ka zauna lafiya allah ya taimake mu malai ce wa kada akhbarallahu ta'ala bi adawati shaitani fa qala subhanahu wa ta'ala allah madaukin sarki ya ba mu labarin irin adawan da shaidan yake yi da mu a inda Allah ya ce inna shaitana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa lallai shi ɗan maƙiyinku ne kuma ku riƙe shi a matsayin maƙi na gaske inna ma yada'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir kullum yana ƙoƙarin kiran 'yan ina shi ina shi ne domin su tattaru da shi su zama 'yan wutan jahannama wutan nan da ake rurata. wannan wuta zafaffa da in ɗan adam ya shige ta zai yaba ma aya zaƙinta to kullum kururuwan shedan shine ya samu membobi da za su zama daga cikin 'yan wutan nan to members da shedan yake nema to ta ayyuka ta fuskoki daban-daban ne kaga ya bullo ta hanyar ya ɓata ma tsarkinka ta haka sai samu mambobi allah ya kiyaye mu wannan ita ce aya ta shida cikin suwatu fatir fi hazil ahadis bayanun li'ilajil waswas a cikin wannan hadisai da muka karanta to annabi ya bayyana mana hanyar da ake bi a magance waswasi in ya faru falayen bagilil insan an yastaslima waswasi shaitan bai dace ga ɗan adam ya sallama ma wasu wasun shaɗan ba wala yaltafitu ilaiha ko wayan wannan wasu wasi ma kada ɗan adam ya yi fala sarif hatta ya ta haƙaƙal kada mutum ya saurin katsa sallan shi har sai ya haƙaƙe cewa lallai ilalla to dai sallan shi ko alulan shi ta warware ta hanyar jin sauti ko kuma jin wari ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu misali wanda yake da lalura wanda za mu tattauna a kitabin tibbi za a ga akwai mutumin da shi baya jin ƙanshi baya jin wari wannan lalura ce akwai wanda shidanin aljanu suke sabbaba ta saboda kawai ya zama mutum ya ta tusa bai jin warin da akwai tusa mara mara sauti a yi haka ne to akwai kuma wanda ya samu matsala a tsakanin hancin shi da makogwaron shi wanda wata tsoka take fitowa kamar belu wanda sai an ji an yi sojiri an cire ta to sannan zai koma ya rika jin waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ko to za mu tattauna waɗannan abubuwa baki ɗaya bi iznillah kuma wannan saujiri ɗin ba fahimka nan za a yi ba abubuwa suke sawa cikin hanci sai su aikin a haka amma sai an fidda kai cikin hayyacinka allah madaukin sarki ya kiyaye walwaswas da'un udal mala ya ce waswasi ko to wani cuta ne mai hallakarwa shi waswasi shedan yake sa shi shubuha kuma wakilan shedan cikin mutane suke sata ya kamata abubuwan guda biyu ku iya gane su shaɗan da tawagan shi na aljanu su wasu wasi suke sa ma ɗan adam to kuma wasu wasi wani irin cuta ne mai hallakarwa in ka so za ka iya auna wasu wasi da cutan kanjamau an gane a ce cutan kanjamo ya kama tsoho dan shekara casa'in aga shi kenan za mu ne ta tarar da mu je mu an gane kuma a ce a lokaci ɗaya ebola ta kama shi cutar lassa ta kama shi ga shi yana fama da hawan jini ga cutan koda ga cutan hanta ga bugun zuciya ga asama ka hada yana fama da cutan tb sannan ga zazzabin typhoid da ya kai kurewa kun gano wannan a lokaci ɗaya idan shi na mai ciwo ga ciwon kunni ga ɗan kankare ga ciwon haƙori ga ciwon baya da ƙafa ga ƙirjin shi yana bugawa ga shi na cikin tsoro ka haɗa waɗannan bala'o'i wuri ɗaya to wasu wasi kenan da shubuha bannan da suke ma jikin da waɗannan bala'o'i suka kama in zai yiwu a ce su kama jiki lokaci ɗaya ko kuma suna aiki kowanne a lokaci ɗaya ko to shine bala'in da wasu wasi yake ma addininka shine musiban da shubuha da 'yan shubuha wakilan shedan na cikin al'umma suke yada cikin jama'a shi yasa mai yada shubuha ko wakilin shedan ne tamaman kuma kokari yake tsiya-tsiya sai ya ɓata addini kuma ya bata mutanen kirki shi yasa mai yawo da shubaha ba mutumin arziki ba ne bai ma taba zama mutumin arziki ba tun da ake yaban ake raban arziki shi ba ma ya nan an gano wannan da kyau ku Dan da shubuha aka yaƙi duk wata da'awa ta annabawan Allah ba da shubuha aka yaƙe ta amma ko kun san masu shubuha ba su kai labari saboda ita shubuha ƙarya da yaudara da ha'inci ne tattara a cikinta to kuma tsawon lokaci su waɗannan ko ba a ce komi a kansu ba suna narkewa an gane ka ɗauki kankara ka aje shi a rana ka ba shi lokaci zai narke ko don shi to haka waɗannan abubuwan farko al'amarin ne da suna nan za su ɗan sake sanyi da abubuwa ga su ga irinsu amma ana tafe za a isa wurin shi yasa gara gwanda ka tsaya ma gaskiyan abin da yake na hakika da ka rika yawo da ƙarya da shubuha sanda za su tono kiman da kake tsammanin ka samu kuma ya zube ƙasa warwas mun gano wannan da kyau ko allah kiyaye mu daga yada shubuha kuma duk wanda kaga yana yada shubuha ko to hasada yake yi fa akwai hasada a ran shi sannan na biyu ya ansa defeat an fi karfin shi to sai nemo makami na karshe shine shubuha domin mai gidansu ma shi dan da aka gwada mai an fi karfin shi a jarabawan da aka kara tsakanin shi da su adam tun a lokacin bayanin farko a sama tun a lokacin shedan ya ansa cewa shi fa an fi karfin shi kun gano wannan to sai ga bai da makamin da zai amfani da shi sai me sai waswasi to dan adam akwai wakilan shedan a cikinmu to su kuma waɗannan wakilai na shedan ba sa iya yin waswasi kun gano wannan saboda ba su da ɗabi'an halitta irin na shaidanu to ɗan adam zai rika amfani da shubaha ne ita shubaha ana yada ta ta hanyar gulma ne da tsegumi da tsugudidi da kunji-kunji zantattuka ne na annamimanci zantattuka ne waɗanda suke cike da ƙarerai da ha'inci da kuma bi a saƙe a sace ana ƙoƙarin yaɗa su kun gano wannan da kyau ku in ka so ka ce mai ya haɗa shubuha cikin al'umma to zindiki ne domin shi ya girmi munafiki na fatan kun gano wannan da kyau ya girmi munafiki saboda ita shubuha kowane jama'a na yin ta munafinci kuma musulmi ne kawai ke yi an gano wannan arna ba sa munafinci arna adawa suke yi an gano wannan da kyau ya kamata kowane abu ka aje shi a mahallin shi har ne baya munafinci domin bai bayyana maka shi musulmi ne bai bayyana maka shi ɗan salafiya ne ko yana yi shi maƙiyi ne an gane musulmi ne ke yi munafinci to in musulmi munafincin shi ya fi ƙarfin raba ƙafan shi ko to yana zama zindiki ne to duk wanda ya kai mukamin zandaka yana zaune fa shaɗan zai sa mai yi yuhi ba'dhum ila ba'adin zuhrifal qawli gurura kawai sai ya haɗa maganganu kawai sai je sai ya haɗa sa kawai to shubuha kenan mun gano wannan da kyau ku shubuha kenan kawai sai ya haɗa magana kawai sai ya haɗa ana nan ana nan kuma sai ga maganta ta tasiri shine abin da aka yi ma annabin Allah annabi Musa aka yada shubuha a kan shi aka ce yana da gwaiwa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal lazina azaw Musa sai ce fa barra'ahu Allahu mimma qalu shi sa na gaya muku duk yanda aka yada shubuha ku komin daren dadewa za ta tunu mun gane za a gane duk da sun yada wancan sai da Allah kuma ya barantar da shi domin wa kana inda wa wajiha shi za duk yadda kuke kokarin bari a yada shi ba a bata wane ko su wane ko kun makaru za kai lokacin da wannan shubuhan ko kun shekar ɗari kuna faɗinta ta zanta banza sanda malam albani yake raye wani irin shubuha ne bai yawo a kan shi yau ina take yau masu yada shubuhan fata suke allah ma ya masu gyaɗan dogo ko da ƙasa da nashi duk sun gama ba wanda nasara cikin abin da suka yi fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu su dai kasuwancin bai riba ba sannan kuma ba su shiri zuwa ga hanya madaidaiciya ba to haka mai yada shubuha yake Allah maɗaukin sarki ya kyauta shi yasa mala yake cewa wasu wasi wata cuta ce mai hallakarwa shi yasa duk lokacin da ka gane wane shi kullun buha ke bakin shi to kai nisa-nisa da shi ya zama baka da bukatan shi kwata-kwata amma idan ya zama zuciyanka tana da tikaki na munafinci kai ma imaninka ya yi rauni to za ka ga kullum son kake ka sauri shubuha kullum kana tare da 'yan shubuha shubohin da suke yadawa kayatar da kai yake yana birge ka to ko rayuwa ta yi muni allah ya kyauta mala ya ce idan tadda. bisahibihi la yanfakku anhu duk lokacin da ya zama shubha ta yi ƙarfi ga mutum mun gano wannan wasuwasi ya yi ƙarfi a cikin zuciyanka la yanfakku anhu ba zai bakka ba wa yas'ubul khuruja minhu kuma wallahi da kai a cikin wannan sai an yi da gaske in wasu wasuwasi ne na shaidan sau da yanzu abin da ake son a nuna ma idan ka bari shedan har ya iya nasara ya sanya maka wasu wasi ya kama zuciyanku yanzu ya yi hijacking zuciyanka ne <clears throat> ba ka da ƙarfin da za ka iya anso kanka daga wannan wanda ya ansha zuciyan naka ka auna ka gani hijackers idan suka kama jirgi za ga ana ɗiban abinci da abun bukatunsu da ana ba su haka ne ana bin su ne a lallashe su tattashe su har su yadda ko kuma a yaudare su a shigan masu da ƙarfi to shedan in ya zama ya kama zuciyanka to sai dai lallashi ta hanyar azkar sai a bi shi da ƙarfi ta hanyar rukuya da magunguna in ba haka ba ko ba ka da yanda za ka yi ka iya kwatan kanka daga sharrin shi ba ka da shi iza karka yadda kawai to malam zai gaya mana matakai da hanyoyin da ake bi dan dan adam ya samu kariya daga kada wannan farmaki na iblis ya cin mashi allah ka kare mu malam ya ce fayaka ufil haraji wal mashakka fi taharatihi wa salatihi wa ahwalihi kulliha sai ga ɗan adam ya fada cikin matsala cikin tsarkin shi da tsallan shi da kuma yanayin shi baki ɗaya ma ya irga kuɗi ya bada ya ga kaman bai bayar ba ko kuma bai bada ba shaidan ya nuna mashi ya me ya bayar don kawai dai ya zubar ma da mutunci cikin jama'a an fahimta kuna hudda da mutum yana sa ran kana bin yana bin ka bashi zaka biya shi sai shaidan sai jefa maka ka biya fita ta haduwa ana sa ran ka bayar ka bayar kai kuma ka dake har a waye gari mutane su koma suna maka mummunan zato da mummunan tsammani a kanka ba ka sani ba shi sa ka bar shubuhan ko kuma ka bar wasu waswasin ya aure ka za mu ji hanyoyin da ake bi a kauce ma wannan farmaki insha Allah wata غفل عن الوسواس وتركها ta تزول بإذن الله duk lokacin da mutum ya watsi ya sha shakulatin ɓangaro ya iskan kare da shubuha to da kanta wannan waswasin kawai sai ce gaba abinta wali haza arshadan nabi sallallahu alaihi wa alihi ila adami listis habi kaulihi shi yasa annabi ma ya shiryar da bayi cewa karka yi daka sallama ma wannan wasuwasi na iblis inda annabi yake cewa kulka zabta in ya matsa ma ka ce kai shaidan ƙaryanka ta sha karya kun gani sai ce fi hazil ahadith ziyada ala hadis abi hurairah al mutaqaddam min zalik malai ce waɗannan hadisan suna da ƙarin bayani ɗoriya kan hadisin abu huraira da ya gabata kuma shi nike tsammanin ya sa ibn hajar ya ware hadisan saboda waɗannan ƙarin an gano wannan da kyau ko ibn hajar dai ala ayyata halin fitacce ne ƙwararre ne gogaggen malami ne allah maɗaukin sarki ya samu dace malam ya ce na farko cikin riban da za mu ɗiba cikin wannan hadisi akwai a tasrihu bi anna hadhihi shukuk fi tahara min ash-shaytani wannan shakka da za ka ji cewa yana shigo ka cikin al'amarin tsarkin ka to harka ce wanda shedancin shedano yake haifar da shi na biyu annahu bayyana mahalla hada shukuk annabi ya tona asirin mahallin wannan shakka wa annahu ma'idatul insan shine ta duburan shi dan adam shi dan yake zuwa ya kunna a ci balbal ɗin wannan sharrin kun ji inda yake makalewa ya tsula tsiyen shi kenan na uku annahu bayyana tariqatul khuruj min hazil auham annabi ya bayyana hanyar da mutum zai bi ya fita daga wannan wahami wa huwa takdhibu shaitan shine ka ta shaidan ka ce kai karya kake yi wannan shine mataki amma falya kulfi nafsihi a ranka za ka faɗi kamar yadda annabi ya faɗa allahu ta'ala a'alam allah madaukin sarki shine mafi sani kun gano wannan jama'a kun je inda malaman suke fitar mana da ilmomi da yawa ko da haska mana yadda rayuwan za ta kasance da yadda abubuwan za su zama sun tafi a bisa saiti da kuma tsari allah ka sa marabauta amma a cikin sharhin bulogul maram na ashek muhammad salim shi ko malamin ga abin da ya faɗa yake cewa bayyana lana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna ya yutaba'ul insan min ajali ibtali ibadatihi ila aqsa haddin shedan yana bibiyan ɗan adam tako bayan tako har ya tabbatar da ya ɓata ma ibadanka jama'a mutane ba ku san shedan ba wallahi shedan in ya farauto ka ko ta ko ina ka ko zai ɓata tsarkinka ko ya sallanka ko ya sa ka rika yin sallan da tsarkin da komi amma sallan da bata karbuwa. bukatan shi ta biya kuma ya zo zuciyanka ya sa ma wasu wasu ya ce ka dake kana kan daidai ba ka san shaidan ba ne in dai shaidan zai haƙura ya shiga dubura ya wannan makircin sansanin kashi da kazanta da kowane wari da rashin kirki da mutunci eh to ko ka san ba abin da shaidan ba zai iya yi ba babu abin da ba zai iya yi ba yasa in naga mutane sun biye ma wasu wasun shedan cikin al'amuran rayuwa da addini ko tausaya masu nake yi in ce idan allah maɗaukin sarki yanka wa mutum kazan wahala wala sai ya fige ta sai ya fige ta kuma sau da dama ba abin da ke haifar da waɗannan matsaloli da ya wuce rashin rabu idan allah maɗaukin sarki ya tsara baka da rabo a lahira ko to matsala ya faru allah shi kyauta Malai ya ce fahuwa awwalan a karan farko arada an yamna'ahu min as-sala shi shaɗa abin da yake so ko sallan ne yake son ya hana kama tun farko kai tun farko zai sa ma kasala ya sa ma wasi da wasu tintintini da nazarce-nazarce a cikin ranka sallan ma kawai ka ji ma ba za ka yi ba to in ka ɗauki wannan to abin da shaɗe yake so kenan sai ka ga ɗan adam fa ma'ul azan ya jiyo kiran sallah ta haya an yatruka sala to sai ga anya in bar sallah to sai ga ya taso ya taho to kaga irin yadda za ga mutane a yau an kira sallah sun zauna sun yi tahowa ko sai an fara iqama ko sallah ta yi nisa ko alama ne na sun fada cikin komai shedan amma suna ƙoƙarin fita daga cikin komar shine har suka iya zuwa sallan saboda shaɗan ya riga ya masu makirci tahowa sallah cikin natsuwa ya sa sun yi asaran wannan abu kun ji ɗaya su samu su zo su yi nafila sun yi asara su zauna suna zikirori ko ba sa komi zama a masallaci sauraron zuwa sallah ta gaba alheri ne ya sa sun yi asaran wannan fara kabbaran harma da su akwai alherai mai yawan gaske fara fatihan farko da kai har a gama alherin da ke ciki da a baka duniya da abin da ke cikin da gara ka samu wannan shaɗan ya sa kayi asaran wannan sannan shaɗan ya sa ka zo a guji a su kwane wanda annabi ya hana yin haka ya bi sa ka cikin haɗari kun gano wannan da kyau ko in ya ga ba zai iya hana ka sallan baɗin gurungun ko to wannan matakin zai biyo maka ana tafi kan isa har ma ibadan ma gaba ɗaya ce kallon suna matsawa in ka kalli duk maganganun da ake faɗi za a ga maganganun da ake cewa ana me ana matsawa in ka kalla ba ta wuce haka ba ana matsawa <laughs> allah ya kyauta dama da haka da haka ake cire maka ruhin ibada dan shi shaɗan wasu wasu yake sawa wakilin shaɗan kuma cikin mutane shi shubuha yake sawa su ne 'yan ana matsawa allah ya kyauta to shi ne sai ka ga ɗan adam fama sha mulabbiyan hayya ala ya taso ya karba hayya ala ya zo sallan fa'iza ja aliyata a shakkakahu fil wudu in ya zo yin alula sai shaɗin ya lallaɓo ya sanya mai shakka wajen alolan waja alahu bil waswas sai zo mai da waswasi kama fil hadisi kamar yadda muka karanta cikin hadisin inna lil wudu'i shaytanan ku sani alola tana da wani shaidanin aljani da iblis ya girke mata yusamma walhan ana kiran shi da walhan mun gane shi sababa matsala kaji ba ka san yin alola a ranka kaji kaza kaji kaza kaji kaza akwai shaidanin aljani da ke haifar da wannan ne ko kuma kai ta yi kana maimaitawa ka ji kaman cewa ba ta yi ba to walhan ne ke haifar da wannan wasu fataglibu alaihi wata wadda sai ga ɗan adam ya yi rinjaye ga shaɗan ya zabara ya yi alulan da a haka fa'iza da khala ilal masjidi in ya shigo masallaci sai ka same shi lam yastati an yantika allahu akbar ya ma iya miƙewa ya kabbara ya raka a biyu in ma zo da wurin sai ga bai iya wannan sai ga kasala ya kama shi ya nemo je ya zauna kawai ya ji abun duniya ya ishe shi ji masallacin duk ya ginshe shi gano wannan da kyau wala da yake shedan ne shi sa ana sallama sallah sai ga kama ana bin mutane a guje ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara duk wannan shedan aljanin ne hatta wajen kabbara harama wani fa sai ga yana ta inda indan ya faɗe ta iblis ne ke haifar da wannan Wazalika bi sababi wasu waswasati shaitani wannan yana faruwa sakamakon waswasin shaitan ne kaga mutum ya zo ya kabbarta sallah du'a wa Tahi da fatiha da ta'awuzi ma ya gagare shi kai kai ka kama ka ji abin na maka cijiya duk shaitan ne an gano wannan to sai mala ya ce falamma da khalafis sala ma baƙiyalla da shaitan illal fursatul akhira in har ka kwace ka fara sallan to ba abin da ya rage ma shaitan sai dama ta ƙarshe fa ya'ti wa yanfahu fi maq'adatihi to shine zai zo yana hura ma dubura li ilaihi ilayhi annahu ahdasa dan ya sa ma wasan kayan hadasi falau akhadha bi hadha at fayansarif liyatawadda in mutum ya gazgata wannan waswasi na shedan ya sallame sallan shi domin wai ya fita ya je jaddado alula wasu ya idul karra wa yan fahu fihi marratan ukhra kana dawa zai ƙara dawa shedan din ya ƙara maka busa don ka ƙara yanke sallan ka ƙara komawa ita dai sallan yake adawa da ita ba za ka yi ba sai ya sa ma matsala duk alherin da ake samu a sallan sai dai wani ya samu amma ba kai ba mun gane wa haka za hatta la yastati insan an yu'addi salata haka mutum zai zo yana sallan har ma ya kasance a wani lokaci sallan cikin jam'in ta gagara wa min huna bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan ne annabi ya bayyana cewa iza khayyala lahu bi sababi hazan nafhi annahu ahadatha duk sanda shedan ya sanya maka wasi ta hanyar wannan hura dubara da yake cewa kayi hadasi wal haqiqa annahu lam yuhdis a haqiqa ba hadasin kai ba rabu da shi fa ma za ta fa'al to ya za ka yi annahu ahadasa wa lam yuhdis fala yansarif ai min salatihi annabi ce kar ka yanke sallanka wal yabki ala salati ka ci gaba da sallan wa ala yaqinihi bi tahara kuma ka bar yaqinin da ke cikin ga cewa ka da tsarki wal yabki ala al yaqini allazi huwa alaihi ka tabbata kan yaqinin sallanka fayuji uhu min eh Fa mu ji uhumin baitihi ilal masjid taso wanda kai daga gida zuwa masallaci Waƙiyamu qiyamuhu fi saffi da tsayuwan da kai cikin saho kullu haza ya dullu yaqinan ala annahu mutawaddi' wannan yana nuna cewa mai alula ne ai wa hadha at-takhyil alladhi tara alayhi inna ma huwa min shamin shakki wannan shakka ne yake kokarin sama wa shakku la yulgal yaqin sabiq ita ko shakka ba ta kau da yaƙinin da ya gabata awul yaƙini la yulga bi hadha shakki li tari'in alaihi kuma ita <clears throat> yaƙini shakkan da ake ƙoƙarin jefo maka wanda dama kana da shi tintini ko bai iya kau da shi sam in ka ga kana kan yaƙini akan wani abu an zo maka da ba ka sauka ko dama can zuciyar da matsala ne allah ya kyauta to wannan shi ne ɗan takaitaccen bayanin da a muhammad salim ya mana sai da cikin tuhufatul ayyam fi fawaid bulugul maram a shafi na goma mala ya ce yustafadu min hadis abinda za a fa'idanci da cikin wannan hadisi annal yaqini la yazulu bi shakki cewa yaqini shakka ba ta kau da shi li qawlihi fa iza wajada zalika fala yansarif domin annabi ya ce in mutum ya ji wancan waswasin kare saurin yanke sallan shi <clears throat> ilajil waswas an na da faha ƙabla wa ƙo'iha shi ne mai tun tunkure ta kafin ta faru wanar fa'uha ba da wa ƙo'iha in kuma ta faru mu sa ƙafa mu hankali ta na da fa'uha bilil tija ilallahi azza wa jalla za mu tunkuɗe wasu wasi ne kafin ta faru ta hanyar komawa zuwa ga allah biddu'a'i ta hanyar yawaita roƙon Allah wa bil azkari da kuma yin zikirori wa bil isti'aza da yawaita yin isti'aza wa narfa'ul waswas in kuma waswasin ya faru hanyar da za mu timbike shi mun gane ƙabla loqo bil iltija ila Allah wa annal wa anhu shine mai watsi da wannan waswasin ai al waswas shi wannan waswasin mu sa kafa mu hankaɗe shi mu ingije shi mu watsi da shi ya zama bai mana mummunan tasiri ba <clears throat> yustafadu min alhadis aidan har ila yau wannan hadisin yana tattare da fa'idoji masu yawa wanda za a fa'idanti da su daga ciki anna shakka taratan yultafatu ilaihi wani lokaci shakka da ake ƙoƙarin sama a iya waiwayen shi wa taratan la yultafatu ilaihi wani lokaci akwai shakkan da kowai wayanta ma ba za ka yi ba wala yultafatu ilaihi fi thalathi halatin shakka ta hali uku ba a waiwayansu na farko iza kana shakku ba'da al-faragi min al-ibada idan shakkan ta zama ta faru ne bayan da ka gama ibadan duka <laughs> to wannan ko sauraron ta kai an gano wannan da kyau ko magana ya kare sai in ka samu yaƙini na biyu iza kanal insani kasiru shukuk in ɗan adam ɗin ya zama mai yawan shakka da kokonto ne ya shukku fi kulli ibada kowane ibada shi sai mata shakka na ma shakkan ba a sauraranta watsi da ta za ka yi ka ci gaba da harkanka na hudu iza kana mujarradu wahamin in kawai tsoron wahami ne shi ɗaya ke zuwa yake sama ba wajahin wahamin to a nan wajen ko sauraron shi karka ya kyale shi kawai zai ta kokarin sama shakka da shubha shakka da shubha har a waye gari ka sa kanka cikin matsala kai ta tintintini a waye gari ka bushe a waye gari ka gane me kake yi an gane wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya kyauta wannan hadisi shine hadisin ƙarshe. a cikin wannan babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi matsalan da muka karanta na nawaqid wudu yanzu wannan sharhin da aka fara dama ka sa alherin shi tuwon littafin fiqihu ko littafin sharhin hadithi ko littafin hadithin da ka ɗauka wanda yake bayani kan wannan matsalar zai wahala ka samu matsaloli masu yawa wanda zai zan baka taɓa jinsu ba alherin da waɗannan bayanan kenan zai zama kana da ido sosai akan ita wannan kadiyar ita wannan kadiyar zai zama ka goge a kanta sosai allah madaukin sarki ya sa dace a karatu na gaba bi iznillah za mu tashi sabon babi babu adabi kaza ilhaja babin da zai bayani akan ladubban biyan bukata ya ke tsugunan bahaya ya ke tsugunan fitsari ya ake kaza ina za ka je kai da ladubba da yawa a shari'ance wanda mu 'yan gatan annabi ne di ya karantar da mu waɗannan alkhairan allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi jama'ar annabi za mu saurara a nan muke cewa allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum